Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 26 ga watan Oktoba na shekarar 2019. Kafin mu ji abin da muke tafe da shi, Maryam ba makanin labarai. To Hadiza a wasu sassan arewa maso gabashin Siriya inda yanzu babu kowa a sansanonin dakaran Amurka koma an lalata su bayan da Amurka ta janye dakaran nata daga yankin suka bar dakarun kurdawa da ke kawayenta yanzu sakamakon matakin ya fara bayyana. Ma'aikatar shari'a Amurka ta kaddamar da wani bincike akan Umul Aba'isin binciken da Robert Mueller ya yi na yiwuwar katsalandan Rasha a zaben shugaban kasa na Amurka da aka yi a shekarar 2016 a cewar wasu da ke da masaniya akan batun. Wani hari ta sama da ake kyautata zaton Amurka ce ta kai shi ya taɓa wani sansanin mayakan ISIS a yankin Puntland da ke ƙasar Somalia a cewar mazauna yankin. Kanan labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar a cikin makon jiya an samu rahotanni inda aka sake kai wa 'yan Najeriya hare-hare a kasar Afirka ta kudu. gaba da suke nuna baƙaƙen mutane da suka zo daga wasu ƙasashe yayi yawa lokacin nan da za su daina shine in abin da ake cewa da turanci aka empowering ɗinsu kuma gwamnati bayan haka kuma jami'an hukumar kwastam a jihar adamawa sun cafke wata mota da ke dauke da wake alhalin shinkafar waje ce wanda aka shigo da ita daga kasar kamaru ya samu kawo su mu examination ya ka samu a ciki wake din da gaskiya kan ɗari uku ne amma shinkafa kuma ba shinkafa namu ba wani aka sumo zuwa nigeria muna kuma cike da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim garba ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A wasu sassan arewa maso gabashin Siriya inda yanzu babu kowa a sansanonin dakaran Amurka ko kuma ma an lalata su bayan da Amurka ta janye dakaran nata daga yankin suka bar dakarun kurdawa da ke kawayenta. Sakamakon matakin ya fara bayyana. Yanzu tankokin yakin Rasha da dakaranta ne a wurin. jiya jama'a karin dakaru da kayayyakin yaƙi suka isa yankin a cewar kafafen yada labaran rasha inda aka kai karin jami'an tsaron 'yan sandan rasha su 300 kuma tankokin yaƙi guda 20 na shirin zuwa yankin iyakar siriya da turkiya a zaman wani bangaren yarjejeniyar da rasha ta cimma da turkiya na kawo ƙarshen faɗan da turkiyya ke yi da dakarun kurdawa waɗanda in ba yanzu ba sun samu goyon bayan amurka. Amurka ta kasance kasar kawancen dakarun kurdawa a 'yan shekarun nan amma daga ƙarshe ta juya wa kurdawan baya ta yashe su abinda kafafen yada labaran rasha suka ambaci mai magana da yawun gwamnatin kasar dmitry peskov yana cewa kenan. A Brussels kuma sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya nuna kwakwanto a kan matakan Rasha wanda ƙwararru suka bayyana a matsayin wata dabara ta nuna ƙarfin iko wanda ya taimaka wa Rashar a bangaren rawar da za ta taka game da makomar yankin. Ma'aikatar Shari'a Amurka ta ƙaddamar da wani bincike akan Umul Aba'isan binciken da Robert Mueller ya yi. na yiwuwar katsalandan rasha a zaben shugaban kasa na amurka da aka yi a shekarar 2016 a cewar wasu da ke da masaniya a kan batun wannan sabon binciken ya samo asali ne bayan wani nazari da ma'aikatar ta yi daga ciki akan dalilin binciken robert mueller akan rawar da rasha ta taka a zaben wanda ya kammala a watan maris din da ya gabata attorney general william barr ya ba da umarnin a sake nazarin batun bayan da ya fara aiki a watan fabrairu yana mai cewa yana da tambayoyi akan yadda da kuma dalilin da ya sa hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta kaddamar da binciken siri wanda kuma ya duba batun zarge-zargen yiwuwar mu'amala tsakanin rasha da waɗanda suka yi wa shugaba donald trump yakin neman zaɓe a shekarar 2016 Wani hari ta sama da ake kyautata zaton Amurka ce ta kai shi ya taba wani sansanin mayakan ISIS a yankin Puntland da ke kasar Somalia a cewar mazaunan yankin. Wani wanda ya shaida lamarin da ya yi magana da muryar Amurka bisa sharaɗin a sakaye sunansa. Ya ce kusan makamai masu linzami hudu da wasu jiragen sama marasa matuki suka harba. waɗanda ake kyautata zaton na amurka ne sun shafi wani yankin tsaunuka a jiya jama'a a kusa da ƙauyen amera mai tazarar kilomita 150 kudu da birnin busasu. jami'an tsaron Portland da amurka wato da muryar amurka ta tuntuɓa sun ce sun samu labarin amma ba su ce komi ba akan batun saboda suna kan gudanar da bincike da kuma tattara bayanai wani hari da aka kai a watan afrilun da ya gabata ya kashe mataimakin shugaban kungiyar isis na somalia abdul hakim abu wanda shi ke da alhakin kula da harkokin kungiyar a koda yaushe kafin a kashe shi kamar kitsa hare-hare da kuma samu kayayyaki da mayaka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Port-au-Prince ya fidda wata sanarwa game da rikicin siyasa da na tattalin arziki da suka dabaibaye kasar Haiti. Sanarwar ta yi kira ga masu ruwa da tsaki akan su fara tattaunawa akan hanyoyin da za a warware matsalolin wanda suka durkusar da harkoki a kasar. sanarwar wadda aka yi da turanci da kuma faransi da faransanci da ma harshen creole jakadiya michelle sisson bata sanya mata hannu ba An rubuta sanarwar ne zuwa ga shugabannin kasar wato shugaba Jovenel Moise da 'yan adawa don karfafa su akan su yi aiki tare wajen cimma maslaha cikin lumana kuma ta hanyar dimokuraɗiyya kuma akwai buƙatar a ɗauki matakin gaggawa a cikin sanarwar. Wannan ba shine karan farko da Amurka ta yi kira a kan yin ganawa a ƙasar ba don kawo ƙarshen ƙiƙiƙaƙan da aka samu a fannin siyasa. Jakadiya Amurka Sisson da mambobin wata ƙungiya da suka hada da jakadu daga Faransa da Spain da Canada da Brazil da ƙungiyar tarayyar Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma wakilan ƙungiyar OAS su ma sun fitar da sanarwa makamanciyar wannan a watan Satumban da ya gabata. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga shugabannin ƙasashen duniya da su saurare koken al'ummarsu a yayin da zanga-zanga a biranen duniya ke karuwa. Ya ce a bayyane yake ana samun karuwar gibin yarda tsakanin jama'a da gwamnatoci da kuma karuwar barazana ga yarjejeniyar da ke tsakanin al'umma da gwamnati in ji Guterres jiya jama'a a lokacin da yake magana da 'yan jarida. sakataren ya ambaci matsalolin tattalin arziki da ƙorafe-ƙorafen siyasa da nuna bambanci a matsayin wasu daga cikin batutuwan da ke janyo zanga-zanga jama'a na so su ga an bi tsarin adalci wanda ya kunshi tsarin al'umma da tattalin arziki da na harkar kuɗaɗe wanda zai amfani kowa a cewa guterres ya kuma ƙara da cewa jama'a na so a mutunta haƙoƙinsu a kuma dama da su a zaman shawarwarin da za su shafi rayuwarsu An dai samu barkewar zanga-zanga a cikin wannan shekarar a ƙasashe da yawa kusan a kowace nahiya. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu. Biyo bayan har-haren da 'yan Afirka ta kudu ta sake kai wa al'ummar Najeriya mazauna ƙasar a kwana-kwanan nan wakilinmu Sale Shehu Ashaka eh, ya tuntuɓi masana akan matakan magance wannan lamarin. Tun dawowar shugaba Buhari daga ziyarar aiki Afirka ta kudu don kwantar da zulumin hare-haren da ake kai wa 'yan Najeriya, masana lamuran diplomasiya ke nazarin tasirin da hakan zai yi. Ambasada Suleiman Dahiru mai sharhi ne kan lamarin diplomasiya. A wannan hali da muke ciki bai kamata ya je ba. Abin da ya kamata a yi shine a ce ba wai ba zai zo ba, amma abubuwa sun dagula da yawa. A ɗage wannan zuwan nashi lokacin da abubuwa suka lafa shine zai zo ban san masu bashi shawara ba ya kama hanya ya je ba wai sa hannu a agreement shine muhimmin abu ba aiwatar da abubuwan da aka sa hannu a kai shine muhimmin abu. Shugaba Buhari wanda yayin ziyarar tasa ya gana da shugaban Afirka ta Kudu Siriyar Ramaphosa da kuma al'ummar Najeriya mazauna Afirka ta Kudu ya buƙaci 'yan Najeriya da su kwantar da hankali don a fahimci bakin zaren. Ambasada Suleiman Dahiru ya ce matukar ba rayuwar baƙaƙen fatar Afirka ta Kudu ne ta inganta ba, ba za su daina kai hare-hare kan baƙaƙen fata ba. Gaba da suke nuna baƙaƙen mutane da suka zo daga wasu ƙasashe yayi yawa. Lokacin nan da za su daina shine in abin da ake cewa da turanci aka yi empowering ɗinsu kuma gwamnatin afirka ta kudu za ta yi empowering ɗinsu a koya musu sana'o'i inda za su yi amma dai in aka bar su suna zube banda shan giya da iskanci to wannan abun ba zai daina ba mutum ne zai je shagiyan shi bugu ya ga wani bako yana cikin mota na alfarma ko kuma a yana da gida ah, wannan mutum me yake yi ai ma bai zo da kuɗi cikin wannan kasan ba shiga an auka wa mutane ni a gani na in ba afirka ta kudu ne suka canja yadda suke ranin su ba to wannan abun ba zai daina ba in ma aka ce yau ya lafa zai ɗauki ɗan lokaci zai sake tasowa kuma a tun lokacin da shugaba buhari ya dawo ba a yi ba amma sai kwanakin nan aka kashe mutum sannan kuma aka zo ana buge-buge. in Za a tuna a kwanakin baya mun kawo muku labarin yadda al'ummar Ghana ke nuna damuwa ga yadda ake kai wa 'yan Najeriya hare-hare Sheikh da kwanya shine shugaban rediyo Alfa da ke kumasin gana Mutane Afirka ta kudu ba su gyara ba. Yau Najeriya labari da muka samu har tax har ana cire taxin 'yan Najeriya aka taimako su tukunan suka samu incin kansu. Yau inda Najeriya ya zo Afirka ta kudu ai kamata ya yi hakuri da shi. Bai kamaci a ce hasada da samin kai da ka ga dan uwanka ya fito wani wuri yana aiki yana samu na ci da kyau ya dame su su je suna ma mutanen Najeriya banna ba daidai bane ko a cikin makon da ya gabata an samu rahotannin kai ma wasu 'yan Najeriya har hare a kasar Afirka ta Kudu Sale Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Najeriya Madalla a gaida Sale Shehu Ashaka A daidai wannan lokaci da ake ci gaba da tsokaci game da rufe iyakokin Najeriya, jami'an hukumar kwastam a jihar Adamawa sun sami nasarar bankaɗo wani waje da ake sarrafa shinkafan waje, inda ake sa su a buhuhuna a matsayin shinkafar gida domin shigar da su kasuwanni. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. A daidai wannan lokaci da ake ci gaba da tsokaci game da rufe kan iyakokin Najeriya. jami'an hukumar kwasum a jihar adamawa sun samu nasarar bankado wani waje da ake sarrafa shinkafar waje inda ake sa a buhuna a matsayin shinkafar gida domin shigar da su kasuwanni kuma bankado wannan wuri ya bai ba wani samame da jami'an hukumar suka kai inda ko suka cafke mutum goma sha biyar yayin da suke wannan badakalar da ya jagoranci wata tawagar yan jaridu zuwa wajen da ake wannan badakalar kwantolan hukumar ta kwastam mai kula da jiyon adama da taraba mr kamardin ulumo ya ce sun samu nasarar cafke bonan shinkafar waje guda 900 da makudin fitin su ya kai naira miliyan 14,500 sha hudu shinkafa ne eh, dubu ɗari tara a nan kama suna ribagin wannan na eh, importer ne daga can aka kawo su sai su zo su yi nasu local eh, bag sai su juya a ciki tunan sun ce ni loka ɗin ya fi tsada za su samu kuɗi sai su juya a ciki kamar mutane na kuka kama da wannan aiki yanzu mutane goma sha biyar kuka kama da manaja da warehouse keeper da su leburorin duk mun kama su kuma dole za mu kai su ba ma dai ga wannan hakanan kuma jami'an hukumar sun samu nasarar cafta wata mota da ke dauke da wake alhali shinkafar kasar waje ce ma a lulube wanda aka shigo da ita ta kasar kamaru hukumar ma dai tuni ta tura gargaɗi ga 'yan kasuwa da cewa cikin kwanakin nan za su kai wani samame na bazata zuwa kasuwanni domin bankado kayayyakin waje da ake saidawa a cewa kwantolan hukumar mr kamardin olumo muka kama a hanyar a hanyar mobi zuwa yola an tare su an tare su me kuke da wake buhu na ce buhu 450 tabbata wake ne to ku je mu examination a duba da kyau to wannan in ba wai muna nuna maku ba ba za ku yadda ba za ku ce ka damu masu motoci su transporter custom na damu su ya yasa muka kawo su mun examination ya ka samu a ciki wake din da gaskiya kan tare uku ne amma shinkafa kuma ba shinkafa namu ba wani aka su mugu zuwa nigeria buhu hamsin amma a cikin buhu daya za a sami buhun shinkafa uku uku a cikin buhu daya ya kama 450 kenan a cikin mota nan an gaya maka cewa za a samu shinkafa buhu 450 ya kima za ka ce kare ne to haka suke boye abubuwan su bai dace ba kuma mun kama su da mutane uku na muka kama dole za a kai su kotu sai an daina aikin su moga. to wai koya al'umma ke kallon irin matakan da ake dauka a yanzu malam uba yakubu wani magoyi bayan gwamnatin buhari ya ce ai wannan mataki ya yi daidai. shine mana ana shigowa da irin wannan kayayyaki sai dai kawai alfaman da masu shigo da kayaki za su nema shi ne in ka ne da ya kamata ka biya custom duty su cima to ku sauwaƙa mana za mu shigo da kaya ma za mu biya custom duty amma ba haka kawai ka shigo da abu ta barauniyan hanya ba kana gurgunta kasan ka ko kuma fetur kaga ana smuggling kasu siyo fetur da arha a wajen gwamnatin tarayya ka zo ka shige da shi wani kasa a ga wannan ba mu taimaka kanmu da kanmu koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da amsar koshin wannan matakan za su haifar da ɗa ido ko kuma a'a ibrahim abdul aziz sashen hausa na marar amurka daga yola a nigeria. a gaida ibrahim abdulaziz masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc inda ga agogonmu ke cewa karfe 11 na safe da minti 17 To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin masu sauraronmu da dama da suka hada da Sani Musa Kano da Lawal Abdullahi Maiduguri da Muhammad Hassan. masu son jin tarihin hausa da fulanin kasar sudan da yadda suka tsinci kansu a sudan din da kuma yadda suke mu'amala da larabawan kasar to idan masu tambayar na saurare ga ci gaban bayanin wani mutumin garin mai wurno na kasar sudan wanda iyayensa 'yan asalin jihar Bauchin najeriya ne wanda ya zama babban shehin malami kuma shugaban sashen nazarin harsunan afirka na jami'ar khartoum ta sudan mai suna profesa al'amin muhammad abu manga wanda zai dora kan bayanin yadda garin mai wurno na kasar sudan din ya bunƙasa da cewa shi garin ya zama birni wani central sudan wato tsakiyar sudan wato a bakin kogin blue nile kusa da gari na suna sinar kama kilomita ɗari uku daga khartoum kilomita ɗari uku exact kudancin khartoum a bakin blue nile daga nan mai ma wasu guroru a wasu mutane da yawa suka tashi suka ɗaura suka je suka kafa garuruwa a can kudancin mai wurin a can gabacin sudan da jazira wato garuruwa dai da yawa suka kafa su mutanen hijira to waɗannan har yanzu ringayen mafi yawansu wato har yanzu suna fillancin nasu amma yanzu matasa sun fara manta da fillanci suna larabci fiye da filfilde wasu ji eh. ba sa mai dawa ah. kuma wannan gari of course shi ne nan sarautar abin nan shi dan shehu ikwafin attaiba su ne suke sarauta har ida yau to kashi na uku shi ne hmm. fulanin daji waɗanda su ne da are more recent wato kamar shekara saba'in haka sittin haka can kudu daga sinnar wato har can ana ce da wajen sazan blue nile wajen kilomita ɗari uku kuma kudu daga daga mai wurin kusa da iyaka kusa da iyakan sudan ta kudu su ko suna cikin daji da dabbobinsu ko mafi yawan shanu su ko kabilu kabilu a kamar goma sha biyar haka mun bi nuna binciken aikin ilmi kan tsakanin su to duk fulani daji ana ce da su baror amma ai baror kabila ɗaya eh, ke kawai cikin su ai kuma su ma kabilu kabilu amma inda yake baroron su ne suka fi yawa shi ne kowa sai mafulan filan mafulan daji sai ake da shi baroro amma baroro ai kabila ɗaya eh, ce saboda akwai jafun akwai hontarɓe eh. akwai bodi akwai waila akwai uda da sauransu to shi ne fulani to kasan waɗannan wato an samu yaƙi a hmm. can inda suke lokacin ana yaƙi yaƙin basasa to shi ne su ma suka yi milishiya na su suka ɗauki aminan makaman zamani su ma suka shiga don su kari aminan dukiyarsu to yanzu a gaskiya mu fulani daji wajen mu inda muke nan sun zama very abin nan idanun sun waye sun hmm. waye sun ya using abin nan makami na zamani suna hmm. abin nan wasu suna da motoci suna da abin nan kekunan abin nan cikin su sun fara abin nan zanna a garuruwa sun sun daina ma shiga daji sai yakan su sai su kai eh, eh, shi dabbobin Mm. suna tsaura suna dawowa su manyan ko suna zanne a ruwa ba kamar da ba kuma yanzu sun tasan aikin hajji da dangadan wato a wannan waje inda suke su ne dama mafi yawa waɗanda suke tafiya haji kullum shekara za a sane su runduna runduna kamar bas bas kamar guda uku ko hudu duk su ne suna tafiya haji da mata da maza ka gani ko mata da maza aikin eh, addini ya bunƙasu wajen kasan wannan gwamnati na wato tana kula da abin harka addini to a gaskiya sun yi aiki mai kyau wajen su su wannan duk sun daina wasu al'adun na da na gargajiya sun zama sai wasu mafiyan su suna kula kwarai da addini Wato, Farfesa Abu Manga, kana nufin su waɗannan fulanin daji kashi na uku har yanzu suna jin harshen fulfulde? course uh, of course ai ba su larabcin ma ba su iya kai ba sai dai waɗanda suka yi karatu ka san yanzu ba ƴaƴan su ba sun shiga makarantu su ma duk garu abin nan garuruwan su kauyukan su zaka samu makaranta zaka samu masallaci hmm. akwai waɗanda suka kai har university hmm. mata ma ba wai maza ba ƴan mata ma dan hmm. matan ma sun shiga uh, university. To farfesa baya ga gwamutsewa da Hausa da Fulani suka yi, an ce akwai wasu garuruwa na Hausa zalla ko? hausawa akwai su suma hausawa wato hausawa kuma aikin hajji ya kawo su akwai su suma barkatai akwai su su ko aikin hajji ka san aikin hajjin da aka ce hajji da wahala ka san su wajen su wajen concept na hausawa shine aikin hajji da wahala shine mutum zai samu lada ke da abin nan to su ne idan mutum ya tashi hajji sai ya bar duk dukiyarsa daya wanda bai san asalin sana sai ya yi hajji da kuɗin halal ka gani da idan sun tashi to suna aiki akan hanya suna aiki suna samu kudin mutum har ya samu ya kai ɗakin Allah. Wato wannan shi ne zai iya ɗaukawa ko shekara daga shekara uku har zuwa bakwai na da. Kafin motoci su shiga kafin abin nan kirage su shiga. Ka gani to irin wannan hanyar dawowa ma haka. To saboda haka wasu duk ba za su wasu ba za su kai kyan ma Ah, ba za su iya wato su kai kan ah, abin nan makka a nan wasu idan hanyar dawowa su masu sannan saboda maliki dai abin nan imam malik yake istifa'a shine dai ka tashi in kana da abin nan ah, jikin ka lafiya ka tashi kawai kana aiki inda duk kuma ka zanna ka zanna kawai amma da niyyar ka tashi da niyyar haji to hanyar dawowa ko ka tafiya dai ka gagara ci gaba to ka zanna nan ya zama saboda ƙasa ta Allah ce na gani to saboda haka akwai anguwan hausawa kowane gari wanda yake kan hanyar haji daga ginena a gefen a yammacin abin da tsakanin gefen tsakanin chadi da sudan ginena in ka zuga ginena kai gabas zuwa niyala zuwa zuwa ubayi ka ganin zuwa hawata gadari kasala har sudan gefen maliya duk wani cikin wani wannan abinan birni za ka samu anguwa kawo da da abin nan zango ne zangon alhazai ne to wannan zango shi ne ya bunta ta yi girma kuma da baya abun ya zama kamar anguwa ce da zango ne ba titika ba ruwa ba kamar yanzu ya zama just modern ya zama da ruwa da famfu da nan kuma ya zama an yi tsari kamar dai na birane wato saboda ka za a samu hausawa duk waɗannan garuwa su ku hausawa kuma za a same a wannan a jazira inda ake abin nan shukar eh, auduga kuma duk dai wasu abin nan inda duk za ka samu noma wajen noma kamar lambu lambu na duk kogunan sudan zaka samu wato akwai garuruwan hausawa akwai wasu garuruwa fa wato sunakin su ma daga na sunakin na daga Najeriya saboda su duk kana Hausawa daga Najeriya ko Niger suka tashi ba ah. kamar Fulani ba ne ta san Fulani za a yi tano daga Senegal daga Mali daga abin nan to amma Hausawa gari biyu ne kawai daga gari biyu ne suka tashi daga Nigeria da Niger ta Hausa kenan saboda haka za ka samu gari garuruwa kamar su karaye a kuna da shi kamar su bunza da shi a nan sudan kamar su gwarzo muna da shi a katurgi duk da izu waɗannan suna nake haka ma akan ma garu fulani ma akwai kamar su garuruwan wanda suke da a kasar sokoto muna da kimola muna da sifawa suna da mai urnu kamar gari mai urnu in nan mm. da maturu akwai dewa akwai akwai su dai su ma ga sunan da mai urnu shi ne ya zama yanzu ya kusa zama birnin saboda komi da za a samu birnin za a sami shi a mai urnu amma ban da haka sai dai a ce babban unguwa ta hausawa babban anguwa ta fulani waɗannan biranen da na gaya maka ai biranen manyan manyan birane ne eh. za a samu manyan anguwoyi wato na mutanen hausawa da fulani musamman ma wato kamar hausawa za a samu su waje daya fulani ko za a sami su abin da miskatar a same su duke cikin sauran anguwoyi amma mutanen mu hausa sukan su ne sukan samu concentration kamar a kasala akwai anguwa guda biyu wato garbalgash da banat balderis da ba na bayanat waɗannan hausawa suka fi yawa su ne na hausawa ne kuma akwai za a sami suna nema a ciki. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban amsoshin tambayoyinku kan tarihin zuwa da kuma rayuwar hausawa da fulani a Sudan. yanzu a madadin Profesa Al-Amin Muhammad Abu Manga na Jami'ar Khartoum ta Sudan da wanda ya haɗa mana sautin Salaman abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. Madalla a gaida Ibrahim Garba. Kafin mu kammala shirin ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice. sassan arewa maso gabashin Siriya inda yanzu ba kowa a sansanonin dakaran Amurka kuma an lalata su bayan da Amurkar ta janye dakaran nata daga yankin suka bar dakaran kurdawa da ke kawayenta sakamakon matakin ya fara bayyana wato yanzu tankokin yakin Rasha da dakaranta ne a wurin. Ma'aikatar shari'a Amurka ta kaddamar da wani bincike akan Umul Aba'isan binciken da Robert Mueller ya yi na yiwuwar katsalandan Rasha a zaben shugaban kasa na Amurka da aka yi a shekarar 2016 a cewar wasu da ke da masaniya akan batun. Wani hari ta sama da ake kyautata zaton Amurka ce ta kai shi ya taba wani sansanin mayakan ISIS a yankin Puntland da ke ƙasar Somalia a cewar mazaunan yankin. Wani wanda ya shaida lamarin da ya yi magana da muryar Amurka a bisa sharaɗin a kai sunansa ya ce kusan makamai masu linzami guda hudu da wasu jiragen sama marasa matuka saka harba wanda ake kyautata zaton Amurka ne sun shafi wani yankin tsaunuka a jiya jama'a. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Nigeria, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haili da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni. Sai kuma injiniyan namu na yau John ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun sake haɗuwa insha Allah a shirinmu na dare. Afrique. Dites-le à un ami.